Eh to, Assalamu alaikum. Ka san dai zancen ƙara ya ke cewa state of emergency. Dokar ta ɓaci. Dokar ta ɓaci. An fara shi a Najeriya da kusan shekara ɗaya. Amma ni a ra'ayina zan ce ƙara shi din ya yi daidai because ba wai wani abu nake wa abin da wa korafi a kai. Cewa shi ne kar a zo a bi ta bayan cire shi wasu abubuwa su zo suna faruwa kamar me za a ce ko saboda an cire shi amma tun farko ka san shi ita dokar soja amin eh, na state of emergency ana yi ne a lokacin sojoji ana cire dukkan mukamai na su waɗanda suke rike da na 'yan siyasa to amin yanzu na siyasa kaga kuma da suka zo sai suka canza suka bar aka bar su so kaga abun yana da kala biyu barin su ya yi amfani wajen siyasa rashin barin su kuma ya yi zai sa ma su yi kamar takunkumi na gabatar da dokokin soja amma janar dale kai idan an ce a ƙara yanzu wani amfani kaga an samu a na farko din a shiga farko da aka yi na wannan dokar ta ɓaci a wannan jihohi uku eh, to amfanin da aka samu a kai kaga irin cikin garuruwa da da mai dugun take ba ta shigowa yau a yi ban nan gobe a yi wancan kaga abubuwan sai suka kara fushin aka yi fushin su baya saboda zaman jami'an tsaron ta ko shi ka san soja ainihin fito da shi ma bariki a da ba haka ake sa ba dole sai an nemi doka daga dokar ta ba kamin ya bar ma bariki to amma yanzu da yake sun tabarbare ko ina sojoji suna nan shi yasa ake ganin abun kamar ba wani abu bane da ayi amma amma yanzu kana gana akwai akwai abin da aka fara da zai sa a ci gaba da wannan dokar kuma sannan an ci gaba da ita yanzu a watanni shida din da aka kara wani abu za a yi wanda ba a yi shi a baya ba da zai sa a ci moriyar abin na ce ba ni ka ji kamar na ce ka tambayi ra'ayina ne ra'ayina na ce na faɗa ne ba ni ba ta lalle na ce wa ina don saboda wai ya yi daidai a kara ba ne amma saboda munafucin da yake faruwa a tsakanin abubuwa da suke faruwa eh, ya kamata a ce an bar shi a gani shi abubuwan nan tun da kama wani ne ka kace ya baka dama ka kara ka bashi ba sai ka gani ba cewa shi abin nan da zai yi zai yi yi ƙara yi ko kuma zai ƙara tabarbara don ka ga ba da ta aka an ba da every abin nan an ba kowa an ba da haƙƙi dama mm. cewa abun da ya ci gaba in ba a samu ba aka eh, abubuwa ba sai daidai ba aka ga kenan dole kuwa ya ya ya kasance cewa an ba an kai ban eh, menene bango an kai kashi hmm, tura ta kai bango ba so shi yasa muke ganin ni a nawara idan ya kamata a ce din a basu wannan tazara mu gani matsalolin najeriya kafin su kashi kashi bambam ga mu ba watan nefa kana ba ruwan famfo babu titinan mota masu kyau na shin daɗi kuma shi barayi sun wa ƙasa ga katutu kana gana ana can hanci ana ta can zalin